عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل السماوات والصالحين والصلاة والسلام على خير وجه المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب الماء الذي يدخل به شر الإنسان bayan da bayani a kan ruwa waɗanda aka wanke akwai ruwan da an kai a wara to idan an ka samu gashi cikin ruwa ruwan na tsarki ko ba tsarki da ce ruwan a tsarki saboda gashi ɗari yi wa kana a samun la'ada biki ba a san a da uku ya gani akwai da yi an yi tsada na ma an kuma da wata babu shi a da uku mu abi da baki ya ce babu na fi ga gashi a mai sai a gara shi a mai shi da ya yi ana jiya wasan dare da gashi kuma ana da igiya da gashi igiya cikin ruwa ko wani aiki ana da kisa shi a da gashi saboda wani kenan shi yadda akan cewa gashi ta da ina don haka babu da yi an yi ta hada mai haɗo mutu wani babu wato da kilafi ba a kusur da kilafi wa mara haɗin masu da ba da mutane a kan sauran shan kare abinda kare ya shayar raga ya tsahiri na ko ba tsahiri na ba wa mara haɗin masu sannan kuma da shigar da rikiyar da suke matsalaci wa ƙarar zuhuri zuhuri ya ce إذا ورد الكلب في إناء إذا كبير يشتاق ويستني هرش الشيء cikin ruwa sai ya dashi zai ta da kowa ruwan mai rufi shi ne waɗannan ruwan bai da ruwa na arola in ba waɗannan ruwan ba yadda wasu ku fi shi arola da wannan ruwan idan kare ya fitar da ruwan ka sai ya sa harshen shi kirka harshen ko kuma a sanya sha ruwan ya raga ba ka da wasu ruwa sai su to ka samu kai arola da su ba ka da su kira da sufiyanu sauri ya ce ko sufiyanu bin uyana ya ce ha za a fito da ayin ya ce wallahi wannan shi a fito mutum tsa gano wannan da abin da aka ce mai fito fa hamu garjin mutakallim min kalami fa shi kuma wani kuma mai magana cikin magana ne ya kuma za ku ta'ala Allah shi ya ko kuma saboda Allah ya ta yi idan ba ku samu ba wannan koruwa wa hada mau saboda ne wannan ta shi wa an ci annabi ya fi ki ku ya shi annabi ko kullu al-umum illa idza hatta da yi kuma ba annabi ya fi ta shi annabi wa annabi ya fi to cikin gargada ta nabi ko korewa da duk al-umum ta gode akan umum fa lam ta fi ma fa lam lam hatta da yi wa jazmin a wa kalbi ba za ta ji ma a ku samun ba ba ko a shi ka zama a nakira ne nakira ka zo ne ka zo cikin da ake rabi da duka allah mummuni ba za ta ji ma a haka ce ba hada ma wannan ko rana ya ce wa hada ma waɗannan su ne mu ce ne to ko biki ba ce mamu ruwa na kan amma waɗannan su biki ce rayuwa na jin wani abu cikin wannan duk da kare ya riga sha wai abinda rayuwa ka ji an riga an yi sabani na shin wai abin da ke ne ta rada da na ko ɗahi na ba to ruwan da an ce wannan da juma da ba ku samu ruwa ba ba ai ga ruwa ka samu ko za ku ce ku samu ruwa saboda amun na wannan zartu na amun kuma za a rabu ke hasu sai an samu dalili mai gudun tafi don haka nan babu dalili ba a samu dalili nan ba mai gudun tafi don haka ana iya alwala da wannan ruwan zai ce wa haza ma amma wata nafi ne wata nafi ne mu amma akwai wani abu cikin rayuwa wanda ta take na tsabanin maluma wasu ce waɗanda ba da hadin da ba ba don ka ce yadda wata ƙudiri wa ya taimam shi ya rula da wannan ruwan kan ƙaunin wa sun ka ce yi wa kare da kare na kuma shi ce ma a kan ƙaunin wa sun ka ce watan abin da kare ta riga ba za shi wani Thank you. لا وقال الزهري إذا ولد في إناء إذا ولد في إناء وقال الزهري إذا ولد في إناء قلنا شيء في إناء أهلكم أجل الشيء هنا وقال الزهري إذا ولد الكلب في إناء فهكذا كان ايه؟ نسخة شيء نسخة شيء إذا ولد إذا ولو في إناء كرب آه إذا ولو في إناء إذا ولد الكلب